من آتاه الله عز وجل مالا من غير مسألة imam nasa'i ya kawo hadisai da yake zargin roko da tambaya da bara da menene to sai ya kawo wani babu kuma ya ce to wanda bai roka ba aka bashi kuma fa bai roka ba aka bashi zai karba ko ba zai karba ba za mu ji قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا الليث عن بكير عن بشر بن سعيد عن ابن الساعدي المالكي قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقه سيدنا عمر يلا خليفه شيء اوراني اكن تار صدقه معنى جنان زكاه كنا وكيل تار زكاه سائي كنا فلما فرغت منها ha'ilaihi, ilaihi ce da na gama aikin rai na tattara zakar na kawo na bashi A marali bi umalati sai ce a ni ladan aiki umalati abinda in kai aiki za a a baka mai mukabilin aiki ka shine umala ke. fakuntu lahu sai na ce masa inna ma amiltu lillahi azza wa jalla da ce aiki ne don Allah wa ajiri alallahi Allah ne zai bani ladan azza wa jalla ai ni don Allah na yi ba na yi ne don a bani lada ba ba na yi ne don a biya ni ba don Allah na yi Allah shi zai biya ni faƙala ma ka shi sai na umar ce ka karbi abin da na baka karba ka karbi fa inni ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qultu lahu mithla qawlika yace ni ma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yi aiki aka bani aka biya ni na fadi irin abin da ka faɗa na ce ba na bukatar ku biya ni Allah ne zai biya ni فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زق الله صلى الله عليه وسلم يفدأ من محل الشاهد كنا لعنوان الباب من آتاه الله عز وجل مالا من غير مسألته سيشرو a'a ba. <coughs> Sai koro wannan kissa sai ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa min sai na Umar kenan ke magana idza utita shay'an min ghairi an tas'ala fakul wa tasaddaq in aka baka wani abu ba tare da karoka ba ka karba ka ci ko ka bada sadaka mahallu shahid kenan ko to babu man atahu Allahu azza wa jalla malan min ghairi mas'alatin to menene cikin magana jaizun shi kenan sai kai ka cika kunuwa ne imamu nasa'i da ya kawo bai faɗi wata magana ba ya ce babi wanda aka ba shi kuri ba aka ba shi wani abu ba tare da yaro ka ba sai kama bakinsa to sai kawo hadisi kai ne za ka yanke hukunci ya halatta ko bai halatta ba za a karba ko ba za a karba ba in ka karba ya halatta ka ci ko bai halatta ka ci ba ya halatta ka bayar sadaka ko bai in ka karba ya shawarar ruwanka ko ka ci ko ka ba da sadaka an fahimci hikimar imamu nasa'i bai ce e ba ko a ba dai kai jayayya da shi sai kawo hadisin da ya faru sai na Umar da wani tabi'i sannan sai na Umar ce ni ma ya faru min tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in magana ta kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai ina sidratul ta kai makura ne sidratul muntaha magariyar tukewa eh hmm. eh eh eh da haka sai za mu karanta hadisan kun ji tambayarsa قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد عن هويتب بن عبد العزى قال أخبرني عبد الله بن السعدي أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الشام يا استهودك كسن شام زوج سيدنا عمر فقال شي سيدنا عمر يتمسى ألم أخبر أنك تعمل على عمل من أعمال المسلمين ba kai ne aka bani labari cewa kana yi musulmai aiki fatuta alaihi umaratan fala taqbalha a baka a biya ka kace baka karba ba ba kai labari ya iso min cewa kana yaba musulmai aiki in sun biya ka kace a'a kai baka so lada kake so wajen Allah ba kala ajal yace haka al'amari yake to me abin zargi a cikin abin alfahari abin yabo ajal yace haka al'amari yake inna li afrasan wa a'budan wa ana bi khair ce ina da dawakai ina da bayi ina bi khair ina cin alkhairi ina da ta sau ina da kabo-kabo ina da mota ina da kaza kaza kaza ya dan mai ba shi ne a farasan ba wa abu da bayi ba yana da sana'a yana da abin da ke kama sa kuɗi yana da ƙarfi yana da menene yana da alkhairi sai sa ba abin da ke nema sai lahira ba abin da ke gaba na sai tara a lahira ina da abin da zai kawo min abinci ya aikin musulmi da neman musulmai kuma in karbi ladan wajen allah wa uridu an kuna amali sadaqatan ala na. ina son aikin da yi ya zama sadaka a wajen musulmai aikin da yi ya zama sadaka nayi musu ne sadaka don na samu lada wajen Allah ba su biya ni ba fa umar radiyallahu anhu sai sayyidina umar ce kai ka shaurara ka ji mun riga ka san shiga wannan kofa mun fi ka zuhudu mun fi ka gudun duniya kai kana mu'amala ne da sahabi to ni umar na yi mu'amala ne da wa inni arattu allazi aratta yace ni ma na yi irin abin da kai din nan wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yu'tini al-mala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana biya na yana da kuɗi fa a aqulu sai ce a'tihi man huwa afqaru ilayhi minni ni je aiki manzo Allah ce to gashi an la'ada mala'ika sai ce a'a a nemi wanda ya fi ni bukata a bashi ni alhamdulillah na gode mu Allah ina da abinci a gida ba duniya kadai ake bukata ba lahira in ka samu lafiya kana da ci da sha to ka nemi lahira in ka ce duniya kadai kake nema to ka fi kowa hasara wani babban malami ya samu wani cikin ko irin waɗanda suka da cikin neman duniya ko siyasa ko kasuwanci ko menene ya ce me ka sarrafa a cikin rayuwa cikin neman duniyan nan ya ce rayuwa ta duk baki daya lokaci na duk baki daya ya ce to me ka samu a ciki ya ce bukata ta bata biya ba buri na bai cika ba ya ce to me kake gani rayuwa ka duk ka sarrafa cikin neman duniya baka samu ba to lafiya da baka sarrafa komai ba za a yi za ka same ta wadda ka nema da komai da komanka muradin ka bai cika ba to lahirin da ka manta da ita baka nema ba fa ya za ka ne eh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma ka fada da cikin baki ka faɗa da ƙarfi da babban murya wallahi tallahi rayuwar mutane ita ce rayuwa ce ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi tallahi ba wanda muradin su zai ci ba wanda burinsa zai cika tun muna buhari tun farkon buhari muka kalubalanci kowa a nuna muna wanda burinsa ya cika dan siyasa ko dan kasuwa wa burinsa ya taba cika a karkace ba mu kai tunanin mana ko ya ibrahim kan rufi akwai akwai wanda burinsa ya cika ya zama abin da yake so yaya da ɗan siyasa da ɗan wane da menene ba wanda burinsa zai cika saboda ba abin da aka halarci ka kai don kishi kenan ba wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati matin duk abin da gani a duniya Allah halicce shi ne don kai kai amfani da shi rana Allah ke amfani da rana da wata da sanyi da zafi da ruwa da mai da menene hatsi da shinkafa da kaji da tumakai da Allah ya halitta su duwa yake yafi an halitta su ne don me don amfanin mu sa'an kai aka halitta ka don ka bauta wa Allah sai ka zo ka kauce ka bar abin da aka halitta ka don shi din nan ka je kana bautata wa abin da aka halitta shi don kai babba kuma babban hasara duk abin da ɗan adam ke bukata a rayuwarsa kafin a haife ka allah ya tare da maka wannan abin duk wanda ya shigo duniya aka haife shi ya tashi ya tarar da ana cin shinkafa ana cin hasi masara ana shan ruwa ana cin naman kaji ana cin menene ya zo ya tarar da ana ci tun ba a haifi kakansa ba ake ci kuma zai iya rayuwarsa ya ci ya gama kuma ya tafi ya bar abin da ya ragu ba ko haihuwa da ake cikin kano ya sa abincin kano ya ragu an kiba waye gari ba ruwan sha ba abincin da za a ci allah madawakin sarki adadin abincin da allah halitta ya fi adadin dan adam to gaggawa mai kake ya fi ka yawa ya fi ka tsawon rai to tsoron mai kake ji shakkan mai kake ji ana tsoro ne ana shakka abin kaɗan ne abin guda uku ne mu biyar abin guda uku ne mu biyar ko mu bakwai sai mai sai mai sai mai karfi to abin bila adadin mu kuma mu goma ne to mai zafi adadin abincin da ake ci duniya da adadin dan adam wanne ne fi yawa tun da aka halittu dan adam yake shan ruwa har zuwa yau ruwa ya kare yake shekar iska iska ta kare yake cin abinci kowace kasa da irin abincin da take ci kuma in an waye gari da mai kudi da mara kudi kowa sai ya ci abinci sai dai wannan ci mai zaki wannan ci mai labi ba gaba ne ba amma abinci za a ci abin da ake bukata kenan abinci a ci a rayu ba lallai ne zamo kaza ya zamo kaza ya zamo kaza ba gaba ne ba abinci ake bukata kuma duk dan adam da Allah da Allah halice shi zai ba shi abinci ta ne rabbul shi ne muqtadar rububiyya ke yasa da kafiri da musulmi da mai bi da mai sabo da mai sabo duk wajen a ci a sha abin duk dai suke Allah ke ba su ko an dawa yanda aka ce Allah ya ce iska ki kada unguwar musulmai ki ban gorka ki kauce ban gorka farai a kowa sai ci gorin da zai rayu sa'an nan ka waye gari ranar lahira Allah ya tsaye da kai ya yi ma hisabi sai ka waye gari rayuwarka duk kakan baki ɗaya ka shagalar da ita a cikin abin da aka halicce shi don kai ka manta da abin da aka halicce ka don shi akwai kasarar ya taɓa bai sama da kai shi rana ɗaya siyasa kake yi kasuwanci sai ka zama mai sai ka zama mai rana ɗaya ka mutu wa fi qabdi kaffi tifli inda wiladati dalilin ala al-hirs huwa jami'u wa fi bastihi inda al-mamati alamatun ala ala fanzuru ne kan kharajtu bila shay haka yake mutuwa an an haifo shi haka zai zo annun su biyu ha maza ha mata sai na zama shugaban kasa sai na zama gwamna sai na tara kudi sai na fi kowa kudi sai na yi kaza sai na yi kaza haka zaka taro kuma ka fado kana kuka a shekarar iya adadin shekarun da zaka yi rana ɗaya a ce ya fadi ya mutu duniya ku gaba iya rayuwar da gashi dan na tafi ba abin da na ɗauka har kudin da ka tara da mai da mai Allah Allah suke su je su binne ka zo su raba wallahi eh, Allah Allah suke su je su binne ka kana mutuwa kowa yana tunanin me zai mallaka ka zama musu matsala ka tara ka taskace ka ki ba su wallahi tallahi Allah Allah suke ka mutu kowa ne ne an fahimta haka abin da ya tambaye shi kenan tun yanzu kake ce iya rayuwa ta abinda da nake nema kenan yace burin ka ya cika yace a'a yace to me kake gani game da abin da baka sarrafa ko ko rayuwarka ko minti ɗaya ba a za zaka same shi yace a'a yace to hasara ke sai kai hankali eh sai na umar in yi aiki manzo Allah ce ka zo ga shi za a biya ka la'ana ka sai ce a manzo Allah a nemi wanda ya fi ni bukata akwai ma bukata a nema a basu wa innahu a'tani marratan malan sai manzo Allah wata rana sai ba sayyidina Umar kudi fa qultu lahu sai sayyidina Umar ce manzo Allah a'atihi man huwa ahwaju ilayhi minni sai sayyidina Umar ce ya manzo Allah ka nemi wanda ya fi ni bukata ka bashi ka ji wata rayuwa ka nemi wanda ya fi ni bukata ka ba shi ya manzon Allah ka ji wannan ce ina da dabbobi ina da dawa ina da doki na ina da bawa na ina da dawaki ina da bayi za su je su nemi min kuɗi to zai kuma wannan kuma dai sai na karbi kuɗi ba na gida lahira dabbobi na sun je sun nemi min kuɗi bayi na sun je sun nemi min kuɗi ni kuma abin da zan nemi lahira sai nemi kuɗi an fahimci wannan tunanin ko eh aha فقال سيما الله يتيم سيدنا عمر محل الشاهد كنا ما آتاك الله عز وجل من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف فخذه فتموله أو تصدق به وما لا فلا تتبعه نفسك محل الشاهد كده سيدنا ما الله يفعل سيدنا عمر ma ataka Allahu azza wa jalla min hadha al-mal duk abinda Allah baka daga wannan dukiya min gairi mas'alati ba tare da karo ka ba to wannan yana da sauki wala israfi to nan ne malamai suka yi ta magana wai zai fita cikin wannan mas'alati ka roka israfin kasara ne eh? to shi yasa a hausa za a iya canza ba ishirafin ma'ana sa rai ko kwallafa rai duk ɗaya ne ba ɗaya ba ne duk wanda ya ga mai kuɗi ya zo mishi farko sai ya ji mai to in aka ce za a fassara wannan da sa rai imamun nauyi ya ce waye zai imamun nauyi ya ce waye zai fita cin wannan da wahala sai kamar suwa su sai na umar da shi an ba shi an ba shi ce ba ya so ya a fasara shi da bi ma sa rai to in min gairi mas'alatin ba tare da kawo ka ba to wannan matsalar kowa sai iya karfin hali wala israfin a ɗauki kwallafa rai ɗin me bambanci zagarin kwallafa rai da sa rai tuwa <laughs> a hausa wace ma'ana za ta fi dacewa da wannan <laughs> eh ta hannu ke kenan ba ba haka imamu na ce tuwa ya zai fita cikin wannan Eh. sai ce duk abin da Allah baka cikin dukiyar nan ba tare da ka roka ba ko ka kwallafa ranka ba fa khudhu ka karba fatamawwalhu kamar da shi dukiya aw tasaddaq bihi ko ka ba da sadaka wa ma la duk abin da Allah bai baka ba fala tutbi'uhu nafsaka wai zai iya wannan fala ina mana fala tutbi'uhu nafsaka ba yadda za a yi mu fita mun ba da kwalla farai din shi za mu fassara wasu in ba ka wani wahala a fita ko fala tutbi'uhu nafsaka wai zai ji maganar kuɗi ko labarin kuɗi ko gwamna ko wani minista ko wani mai ɗauka mai kuɗi ya ce da allah gobe zan zo mu samu ganin ka ko ran litinin zan zo sadu da kai zan zo mu gara ko bayan magarba zan zo mu gara kuma ka san mai kuɗi ne ko mai mulki ne ko ɗan siyasa ne ya za ka ce cikin ranka ba zai zo ba alfarama ba shi ya fi ka alfarma ba zai me zai zo sai ka sa ko zai kawo maka mota ne ko zai kawo ma kuɗi ne sa rai kenan ko to shi ne sa rai ko to kwallafa rai kuma fa eh, wallafa rai shi ne mai ah, shi ne mai aka sa maka ran za ka samu kwalabare ko ba amma nuna maka alamar za a yi maka ba shi da kwalabare ah. sa rai abinda aka kuma abinda ke me bambanci tsakanin sa rai da kwallafare shi sa rai eh kamar da faɗa wani mai kuɗi eh ko mai mulki eh ko sarki ya ce a kace ce yana sai ya ganka gobe yanzu sa rai ko to kwallafa rai kuma fa ah. a da ya sa rai shi ne da yake mai hali ne ya ce yana son ya gana da kai ko a ba shi lambar wayarka sai ka sa rai wata kila wani abu ne zai wallafa rai da ka ji shiru sai ka buga waya ko ka ce a tabbaya ya aka yi ne da Allah ba ka wane ba قال اخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن السائب بن يزيد ان هويطب ابن عبد العزى اخبره ان عبد الله بن السعدي اخبره انه قدم على عمر بن الخطاب في خلافته فقال له عمر shi sai da Umar ya fada masa yace alam uhaddas annaka tali min a'mal an-nas a'malan fa idza u'tita al-ubalata radattaha ba kai aka bani labarin ka cewa kana yi mutane aiki musulmai in an baka hakkinka an biya ka ce a'a baka so sai ka mayar fakultu bala sai na ce haka al'amarin yake ai wannan abin arziki abin yabo ne faƙala umar sai sai na umar ce radiyallahu anhu fa ma turidu ila zalik me kake nufi da haka me kake nufi da haka so kake ka nuna kana da kuɗi ko ka fi kowa kaza ko ka fi kowa su me kake nufi da haka yin haka ɗin rashin karban kuɗi fakultu sai na ce li afrasu ina da dawaki suna kan ba da haya ina da kekuna ina da babura ina da adai da tasawu ina da tasi ina da kiyakiya ina da sana'a ina da abubuwan da nake aika aje a yi sana'a neman min abinci ci wa a'bud ina da bayi da zan aika su je su sana'a su kamin abin da zan ci wa ana bi khair ina cikin alkhairi dan me zan kaskantar da kaina wa uridu an yakuna amali sadaqatan ala almuslimina kuma ina son aikin hidimar da nayi ma musulmai ina musu wa'azi ina karantar da su ina musuluntar da maguzawa ina zuwa ina nasiha ina zuwa ina gyara kaza kaza kaza so nake zama ina gina lahira da ita bayan yunwa akwai tuwo abinci ba abinci ba ne ba tuwo in ka ci tuwo ko busasshiyar gurasa yunwa ga tsoro gaban tsoro duk tsananin yunwa in ka same in ka hada ta da busasshiyar gurasa sai mai sai ka kawo sai ka gagama da ita to don mai zan sa rayuwa ta duk na neman duniya rayuwa ta duk neman duniya tun da allah ya hore min na da abin da zan ci shi sa na abubuwa na yi ne don allah ya gina lafiya wannan hadisin yana nuna mana yadda ake tafiyar da rayuwa kenan ba ko yana nuna mana yadda ake tafiyar da rayuwa kenan kar ka bari rayuwarka duk su zama kana so ka cika wannan jikar fa tunda al'umma ta dauki wannan rayuwa shikenan babu ba wanda ya taba samun biyan bukata ba wanda ya taba cimma burinsa ba wanda ya taba wadatuwa a fadin Kano kakan baki ɗaya mutum ɗaya aka yi shaida cewa ya kai wani lokaci ce ya daina neman kuɗi mutum ɗaya miliyan nawa ne kano mutum ɗaya aka yi ma wannan shaida ba ka wani ba? ya? Eh? duk abin da ka tara kuma kana so duk mulki ka kuma kana son mulki faƙala lahu umar shi sai na umar ya ce fala ya ce a'a ba haka ake tafiyar da rayuwar ba a ana dan azanci ana dabara ana yi abu eh, ana karba ana saboda gobe ko fa inni kuntu aradtu mithla alladhi aradta na taba yin irin abin da kai din nan kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'tini al-ata'a manzo Allah yana bani kyauta fa aqulu a'tihi afqara ilayhi minni sai da ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ka ba wanda ya fi ni bukata فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله أو تصدق به ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك to shi kenan ya zama wajibi kenan an baka dole ka karba dole ne ilmantarwa ne don ya ce ai na kasance in manzo Allah ba sai ce a bawon to shine rana ɗaya sai manzo Allah ya tsayar da ni ya koya min wannan

shi yasa ba wanda ya taba wadatuwa ba wanda ya cimma muradi ya taba cimma muradi ba wanda ya taba samun abin da yake so shi yasa ga kuɗi ga tsoron talauci ga mulki ga tsoron talauci kana mutum na da kuɗi kuma yana tsoron talauci annasu min khawfil faqri fil fakari. yana da mulki kuma yana son mulki abinda baka da shi fa shi kake nema amma abinda yake hannunka kuma kana neman shi ya zama wasan yara ke ya zama wasan yara ke yaro ne yana kankani saboda tsananin son kwabo da yake kakansa ta bashi kwabo sai ya rike hannu ya koyi kwabo kuma yana tafiya shi ya manta ina ya sa kwabo yana kuka sai madantai kai mai same ka kudi kwabo na da ya mata kai mai guda muka zai bude shi ka kwabo eh zai hana karba kuwa akwai sabani ne a ciki قال أخبرنا عمرو بن منصور وإسحاق بن منصور عن الحكم بن نافع قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد أن هويتم بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب في خلافته أصل مكان الديفنا aiki ne kake yana bin kalbashi sai aka dauke ka daga garin ku gidan ku za a raba ka da matan ka je bakonci ka je kana tafiya cikin haddari sai aka ce maka kudin bakonci ka ko saudiya ko ina ana yi saudiya daidai da za a dauke ka kano a kai ka dan batta mana an fita ko a kai ka kura ko a kai ka karkarku ko a kai ka ina ne da menene mana za a fitar da kai cikin birni wallahi wanda muka gama karatu da su ana gama jarrabawa na karshe sunansu ya fita kai an ayyana ka kaza kai alkali kowa an aika mishi in kai haifafen madina ne aka ce za kai ka yambu madina da yambu tafiyar min awa nawa ne sai an kara ma bayan albashinka ga badalar gurba ba tun da an raba ka da garin mukai san ka za a baka alawas tun da an raba ka da iyalanka za a raba ka da alawas za a baka za a hada ka da alawas inda ake bincike shine in manyan suka kirkiro abinda su za su yi ta samun kudi al'umma na shiga wahala kamar sanatoci kamar majalisa kamar kaza kaza da kaza duk duniya duk kasa ana talauci su kuma dukiyarsu kudinsu alawarsu da su kullum karuwa yake yi sa'an nan abinda suka je ofishin dan shi eh? fakala umaru sai sayi na umar ya ce ألم أخبر أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت الأمالة كرهتها قال فقلت بلى قال فما تريد إلى ذلك قلت إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير me yasa kake haka yace ina alhamdulillah Allah ya rufa min asiri don me zan kaskantar da kaina Allah ya rufa min asiri ina rufa asirin da Allah ya mishi nan yana da sana'a yana da abin da zai je ka masa abinci ce asiri kenan to ashe neman sama da haka yana cikin kastanci wa uridu an yakuna amali sadakatan ala almuslimina fa qala umaru fala taf'al fa inni kuntu aradtu alladhi aradta fa kana nabiy sallallahu alayhi wasallam yu'tini al'ata'a fa aqulu a'tihi afqara ilayhi minni hatta a'tani marratan mala har wata rana sai manzo Allah ya bani kuɗi. وقلت آته أفقر إليه مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك فلا تتبعه نفسك إنما أنا وانا مغنى أتكين حوصا فلا تتبعه نفسك a fassara tukunna kwallon fagagari dabara da kuka kawo faɗin kowa ya falle ya samu ya ɗan fita in ba ga kowa sai kwan a cikin matsalar ba haka ba ne ba? Eh. tuwaye mutum zai iya yin wannan ba wanda aka tarbiyyantar da shi a haka ba abu ne mai sauki eh yana da wahala ko? eh to su in an tarbiyyantar da mutane wallahi za su yi sama da haka gashi na an bashi sai a nemi wanda ya fi ni bukata a bashi ni alhamdulillah Allah rufa min asiri in an tarbiyyantar da mutane wallahi za su yi sama da haka to lokacin duniya za ta zauna lafiya za a zauna cikin wadata za su tunda an samu wadan zuci قال أخبرنا أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا الحكم ابن نافع قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول آته أفقر إليه مني abla da umar ya ce sai da umar ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bashi kyauta sai manzo Allah sai da umar ya ce a nemi wanda ya fi bukata a bashi sai na umar yana da yaya fa yana da yaya Misa baya karba dan su hatta atani marratan mala fa qultu lahu a'tihi afqara ilayhi minni fa qala khudhu fatamawwalhu wa tasaddaq bihi wa ma aka min hadha mali wa an ghayru mushrif wa wala sa'ilin fa khudhu wa mala fala tutbi'uhu nafsaka babu istibadi alin nabi sallallahu alaihi wasallam ala sadaka babin da yazo na alayen manzon Allah ahlul bait za a saka su cikin aikin sadaka masu tara zakka har a su samu su ci za mu ci ko babu ya ce babi babu istimali alin nabi sallallahu alaihi wasallam alayen annabi ala aliyu ala aqilu ala jafaru ala ba ala haris ba su kenan ba ala sadakati. a sa su zama sa'i su'ad masu tara zakka ai sun taba nema ai eh mun karanta cikin bukhari ai ko sai na abbas ko قال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو عن ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث ابن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث أيزني آل حارث وقال لعبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث والفضل بن العباس ابن عبد المطلب ائت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فدا مسو wannan hashimai guda biyu ce ku je wajen manzon Allah sallallahu fa qula lahu istamila ya rasul Allah ala sadaqa ku ce masa ya Allah alauke mu aikatan tara sadaka fa ata ali abi talib wa nahnu ala tilka hal shi sayyidina ali yazo muna muna cikin wannan lokacin muna tattaunawa za mu je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a dauke mu aiki a ba mu a dauke mu ma'aikata amma aikin me aikin gidan zakka fa qala lahumu shi sayyidina ali da yake ya fi sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yasta'milu minkum ahadan ala sadaqa kai dama kada ma ku bata lokacin manzon Allah ba zai taba daukar ɗayan ku a cikin aikin sadaka ba zakka ba gidan zakka ba zai dauke ku ba qala abdul muttalib fantalaqtu ana wal yace sai muka muka muka muka rabu da maganar na ali muka je gaba da gaba wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa lana sai muka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka ce ga abin da muke bukata ga application din mu a mu aiki gidan zakka ba shi kenan ba fa qala lana sai manzon Allah ya faɗa mana yace inna hadhihi sadaqa inna ma hiya awsaqun nas ai wannan sadaka da ake kawowa zakka da sadaka da menene ai datti ne na mutane mutum ne ya yi kuskure ya kawo sadaka don Allah ya wanke mishi wannan datti وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم أنا شو كبنتي كو شو كبنتي كده أنا كسكيا أي والله أبي بتحلت بقى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سبب الحمد دام كركوا صاري ويحكوا لنا أبنك أقوي ba shugabanci ba ala shugabanci don a tara dukiyar a gida bane a bar wannan ba hakkinmu bane hakkin talakawa ne ba za mu ci ba alhassan ko husaini ya zaune gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka sadakan dabino yaro kankani sai dauka ya sa baki manzo Allah sai kakh isa cire sai ka cire ka jira sannan maza Allah ya kalli dan yaro kankan ya ce kai baka samu ba mace sadaka ba me ya hada kan sadaka zaka je kana cin yaro ne kankan ya balaga gairu mukallaf amma sai da manzo Allah ya cire wannan ma kare shi sauka cike shi sannan ce mishi kai baka samu ba mace sadaka ba wannan cin sata ya kace ne wai ba ka zo ce ya kawai ka ce a ah, Allah ya sauwa ma'ana hashimin banu hashim alayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ba su sadaka ba sa cin sadaka a dauke su aiki ma ciki ba za a dauke su babu ibnu ukhti qaumi minhum babin da yazo dan kawwaka koyarka da cikin yana ta yana cikin dangi kawwaka koyarka ba ta je ta yi aure wani gida ba ta haifi ɗa ɗan yana da alaka da nan gidan koko nan dai sai can eh akwai alaka kafin a faɗa kuje ake yin da kuke eh yarka ko kawwaka ta je ta yi aure wani wuri shi kenan ba dan baya zuwa ce maka kawo kana murna eh sai ka ce shi sauran gidan ubannin shi wani yake tare ibn ukhtil qaumi minhum gashi manzo Allah ce ibn ukhtil qaumi minhum dan yar uwar mutane yana cikinsu, in za a yi magana na sirri za a saka shi a ciki za shi da shi za a yi hulɗa قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبه قال قلت لابي اياس معاويه بن فراء muawiya ibn qurra asamita anas ibn malik yaqulu nace kaji anas dan malik yana fadar cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo allah sallallahu alaihi wasallam yace ibnu ukhti alqaum min anfusihim dan ɗan uwar mutane yana cikin dangin su kala na'am yace manzo allah ya fada haka to sai wasu malamai suka ce wannan hadisi nassi ne na cewa zai ci gado sai aka ce a'a ban da gado amma yana cikin dangi in za yi fira na asiri ba laifi yana ciki ya ji ba laifi a yi hulɗa da shi yana cikin dangi ibnu uktil qaumi min anfusihim wai mai kenan قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا وكيع قال حدثنا شوبه عن قتاده عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن اخت القوم منهم saboda akwai magana da ake danganta ga maliku ana cewa ya imam malik ya ce banuna banu abna'ina wa banatuna banuhunna abna'ur rijalil aba'id yace banuna banu abna'ina ƴaƴan mu ko jikokin mu su ne ƴaƴan maza da muka haifa wa banatuna ƴaƴan mu mata kuma da suka je suka aure wani wuri suka hayyafa banuhunna yayansu su abna'u rijalil aba'idi ƴaƴa ne na waɗansu mutane da suke nesa amma wannan ba zai hana su zamo dangi ba aiko ah. babu maulal qaum ina ma na ibqatil qaum minhum da ma me alaka wannan magana da babukan da muke magana ma'ana bani hashim ko shi ko ita ta haifi ƴaƴa minhum su ba za su sadaka ba ibnu ukhtil qaumi minhum in ka ce kai sharifi ne wannan dangantakar da kake ji da shi kana dangantaka to kai ma hum ba za ka ci sadaka ba aka ce wayan an ce ba za su sadaka ba ni ya fita cikin sharifantaka babu maular kaumi hum maular kaumi maula shi ne ya kasu kashi uku wala'u itaqati wa wala'u hilfi wa wala'u islamin ka mithlil ju'fi abinda ake ce maula shine mutum ya zai musulunta a hannunka ya zama maulanka majibincin al'amarin ka ka zama masoyin ka zama masoyin shi majibincin al'amarin ka ka zama majibincin al'amarin shi na ɗaya ke wala'u islam shine wanda ya musulunta a hannunka kenan wala'u hilfi hilf shine mutanen unguwa kaza sun kulla kawance da mutanen unguwa kaza duk sa'an da aka kawo muku hari za mu tashi mu taimaka muku duk sa'an da aka kawo mana hari za ku taimaka mana to duk kowane ɗaya a cikin wancan unguwar maula ne na wannan unguwar kowane ɗaya a nan maula ne na wancan unguwar an kulla kenan wala hilfi kenan wala itaqatin na ba wanda ka sai ka ɗanta shi ya zama maulanka kai ma ka zama maulansa to maulan da ake magana a nan shine ba wanda ka ɗanta kenan إيه؟ قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شؤبة قال حدثنا الحكم عن ابن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني مخزوم على الصدقة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki wani mutum cikin bani mahzum ya dauke shi gidan zakka a ma'aikaci fa arada abu rafi an yatba'ahu sai abu rafi'in ya ga cewa bari ya bi shi shi ma faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna sadaqata la tahillu lana tabbas sadaka bata halatta gare ba ma cin sadaka wa inna maulal qaumi minhu mu kuma cikinmu ne kai ma ba za ka ci sadaka eh, eh ai duk wata daraja da Allah ya baka sai ya jarrabe ka duk wata daraja da Allah ya baka sai ya jarrabe ka duk daukaka da ka samu kafin ka samu sai da Allah ya jarrabe ka a lokacin ko ko a lokacin da kake kan gane ka sai Allah ya jarrabe ka ko bayan ka mura abin ka sauka Allah zai jarrabe ka saboda rayuwar duniya Allah ya takaita ta ya fassara mana to ba mu samu tarbiyyar da za mu tashi a cikin irin wannan rayuwa ba Allah maraukin sarki ce ba da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim tabarakallazi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir الذي خلق الموت hayata ليبلوكم ayyukum ahsanu amala Isa duk daukaka sayyidina yusuf Allah ya bashi kyau manzo Allah ce utiya nisful jama'a? Allah ba shi rabin kyau sai da Allah fitinin shi jarrabe shi a gidan a gidan sarki a gidan sarki da kansa ya roki Allah malaukin sarki ce wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna Eh, ana magana kan jaliya zulaiha ya kuma ka ce wa illam tasrif anni kai da hunna da ya ce kai da ha magana ta gare ce kai da hunna asbu ilaihinna sai na karkata zuwa gare su me yasa ya faɗa haka bayan zulaiha ta kawo shi ta tattara ba ta shaka ce imratul azizi turawir fataha an nafsi kaza kaza unguwa aka tashi ai matan ai matan sarki matan ai yanzu yaro yaro mai aiki ba fitina ce ta samu kanta a ciki in ka auna ka gani da ita da annabi yusuf wane ne ya fi samun kansa a cikin fitina allah ya yi shi mai kyau kowa na son abu mai kyau sannan kuma Allah ya shi mai kamewa duk mace ka tambaye ta gani waye yake wahal da ita mai binta ko mai kamewa duk waɗanda ke kamewa ba sa bin su sun fi fitinuwa da su kai ma mace da ta saki jikinta da wadda ke lullube jikinta ina kake karkata sai yawa yi gari ya zama cikin gidanta yake aiki ga ta gashi daga ita sai shi kuma yaro ne dan aiki ne to ya aka yi abubuwa suka har aka shirya abu haka tana da dabara mai son ka ya fi ka dabara ba haka bane ba ne ka fi ka dabara ba haka bane ba ta rasa da to shi kuma aiki ake yi ba shi da tunanai da ya kai wannan wani abin nan to amma dabara kawo shayi ya kawo kawo lemu kawo kudin samiya ya kawo ya tafi da ya kawo ya ajiye tafi za ta daji ba daɗi haɓa kai kuwa da ka kawo ka ajiye ka tafi ka ɗan tsaya mana ba da haka za ke fara ba to ya yi da lafiya zan tsaya ne ba shi cikin tsarinsa to ka matso mana kusa haka kawai da jikin nan shi ka ce ba gidaje ya za a yi ta kula ya za a alaka ana kula ta daga karshe dabara ake ta ga ita ta fitino da shi shi kuma ba ta gaban shi kawo shayi yana ajiyewa sai kama hanya salamu alaikum kawo lemu yana ajiyewa sai kama hanya ɗauku kaza yana salamu alaikum ya za ta ji wannan wani irin mutum ne ya ce wa gidaje ga daula ga duniya ga komai da komai sai ta haba kai ko kana aji da an aike ka da ka aji sai ka koma kaɗan tsaya mana kaɗan ka sani aike da saura to ba dole yanzu sai mai sai dan tsaya shi ke na sai tsaya hajiya yana can bakin kofa kaɗan masoman haka can bakin kofa kaɗan masoman ya eh, zan matso ya tsaya to ba ka kujera ba sai ne to daga nan haka aka kulla abu sai ta fitinu da shi sai labari ya shiga unguwa imratul aziz turawu da fata an nafsi aziz ba ga bane ba sai ta ce to zai maganin ku sai ce a gobe mana ku zo za mu yi ne za a yi ne gobe ku zo mana a zauna gida ai da ke kenan ta ce a je a sau alayyahu a je a sau ganyaye da tumatir ta sai za a zo a zauna ne ba za a ci abinci ba sai da aka zo kowa ta kore akwatu ta ci kwalliya ta ci ado ta zo ta zauna sai ta kawo ta haka kawai abincin zai dafa kanshi ta san yadda ta yi ta jawo yusuf ko to bata zai da za ta yi ta shigar da su ba abinci zai dafa kanshi ke ga huka ke ga kaza ba eh, shi a yi ta sai da suka fara suna yanka alayyahu da tumatiri da albasar da mai sai ta shirya yusuf ta ce ka je ka gita gaban su ka wuce kakka ce ma kowa komai kawai ka wuce shi ga annabi yusuf ya zo yana tafiya kowa tana gani yusuf ce ta saki baki ta je tana yanka hannunta ma ba ta sani ba tana yanka hannunta ma ba ta sani ba ta manta ta saki baki ko فلما رأينه أكبرنا وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم سيتجي فذلك كنا الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصى falla abinda kuka zarge ni a kai kenan kullum muna cikin gida ni zan aike ni ke da iko a kai shi ya kawo min shayi ya kawo min lemu ya kawo min kaza na aike shi dauko min kaza da kaza dauko min matashi dauko min sallaya dauko min duk yana daukowa ne saka ɗaya kuka gashi kowa ta yanke hannunta A shi ni na yi kokari da ban yanke kaina ba ba ga bane ba to annabi yusuf da matsala ta kai matsala sai roki allah ya ce wa illa tasrif anni kai da hunna asbu ilaihinna wa akun min ya Allah barki sarki in baka kautar da kaidinsu ba zan karkata zuwa gare su yana magana da sulai to ya aka sa ya sa jama'a kuma baki da matar duka shi malamai su eh ya aka yayi ya sai eh a suka ce annabi yusuf ya fahimci daga kallo mace wannan ta kalle shi wannan ta yi hajiyar zuci wannan ta sai ya fahimci cewa dukkan su baki dai sun fitino shi roki allah ya ce allah ya ce aka ce aje a jefa shi a cikin rijiya aje a sayar da shi aje a yi mai da menene baki daya daga shi har mahaifinsa sai da hankalin sai tashi Allah ya jarabe shi da kyau da daukaka Allah ya bashi ilimi ya bashi manzanci ya bashi kyau to ya ga kyau ga ilimi ga manzanci ga fassarar mafarki shi yasa ce rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ardi anta waliyyi fid dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin ba na bukatan duniyar da na yi mulki na yi kaza na yi kaza yanzu abinda nake so na mutu ina musulmi a sani cikin bayan allah na gari na na aisha allah ba ta ɗaukaka manzo allah ya fusanta da duk matan shi bayan na khadija mahaifinta shi ne saniya tsani iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tazan, inna Allah ma'ana shekarunta duk ba su takara sun karya ba amma ka ji abin da ya faru kwana talatin a madina daga ita har mahaifinta har mahaifinta ba mai iya bace matan manzon Allah ba munafiki ba ko iblis ya kamata ma ya wani abu amma sai da aka cika madina da magana yariya karama ta rasa mai take ciki hankali ya tashi uwarta ta kasa bacci ita ba ta kasa bacci sai da aka yi kwana talatin tukun ya kai kwana talatin tukun allah ya saukar da barranta ta ya barranta ta ba ka bane ba to ga ba ga manzannai duk sa'an da allah ba ka dauka zai jarrabe ka saboda ka'idan haka halittar take tabarakallazi shi sa aka fara tabarakallazi da hilmulku. sai aka ce wa huwa ala kulli shay'in qadir kulli shay'in alkullu bil kulli wal kulliyya Allah bai iko ne akan komai zai iya yin komai sai aka ce to an ce Allah zai iya yin komai iska ce Allah zai iya saba alkawari to laisa al'aitobe eh, kenan ba zai iya ba alkawari ba eh eh to shine suka ce alqudratu tata'allaqu bil mumkinat qudra tana ta'alluki ne da abin da zai yi Allah ba zai tabbas tsada alkawari ba saboda tsada alkawari sifa ce ta nakasu sifa ta da kasu ba ta ta tawajjahu ila Allah al-qudratu tata'allaqu bil wa mukhalafatul wa'adi wadi sifatu naqsin والله سبحانه وتعالى لا يتوج لا تتوجه اليه صفه نقص اما باك da yadda za yi ka fassara وهو على كل شيء قدير صلى سيسي الذي خلق الموت wal hayata sai da ce tabarakallazi biyadihi almulk jinjinawa wa huwa ala kulli shay'in qadir an an ne allazi wanda halakal mauta wal hayata ya halicci mutuwa da rayuwa saboda ku zo ku rayu yadda kuka dama liyabluwakum don ya jarrabe ku isa kowane ne kai jarraba na tare da kai namiji ne na mace babba ne yaro mai kudi ne talaka ne malami ne jahili ne menene da menene wallahi tallahi jarraba na tare da kai sai ka ji jarraba har ka rasa yaya aka yi ma abubuwa suke faruwa haka in baka san hikima ba a ciki to sai ka tashi hankalinka in ka san hikima kuma a ciki ba sai ka yi hakuri inna allaha ma'as sabirina maganar nan da ka faɗe ta da sauri haka wallahi ta fi karfin harshen nan na gargama sai kai haƙuri haƙuri ɗin da ya fi komai wahala shi yasa aka ba shi suna asabru asabru shine abu mai ɗaci a cikin larabci la ta lana sadaka wa inna maulal qaumi minhu to ka shiga cikin iyalan manzon Allah ka samu daraja daukaka to dole kai ma jarrabe ka komin yiwa komin talauci ka komin yiwa ba za ka ci sadaka ba sai kai hakuri ba gaba ne ba a ka samu daukaka kuma ka samu me ya kawo rikici a cikin rayuwar duniya abin da ya kawo rikici ke shugaban kasa ne ko minista ne ko gwamna ne ko menene da menene su ke rike da mulki sa'an nan kuma suke kudin hannun suke kuma suke fara dauka kuma to shi ke da sai iya rayuwa za su tafi ke nan ba inda su za su yi hakuri yaushe aka taɓa samun mai mulki kuma da neman tara kudi sai zamanin da zamanin karfar ko farkon zamanin aka zuwa wani lokaci mutum na mulki na talaka shi ke shi ne talaka shi ke neman kudi mai mulki na mulki. ba haka bane ba to shi yasa lokaci sai dukiya na shiga ko ina to yanzu ya zama mai mulki da shugaban ko shugaban kasa da minista da gwamnati su ke da mulkin kuma su kira suna bukatar kuɗi kai ya za a yi kasar kuɗi yanzu wajen ka ya za a yi ka da wahala wa inna maulal kaumi minhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce wa shadda min sagabin ahsha'ahu wa tawa tahta al-hijarati kashhan mutraf al-adam eh ai ana mulki ba a ba a kuma mika hannu akan komai mulki bai isa ba kenan talauci kenan da talaka ko zamanin shehu dan fode karshe karshe zamani bai faru Muhammad Bello yana sarkin musulmi aka zo ba nono gidan muhammadu bello za a dama fura mun fi karfin mu je mu nemi abin mutane ko mu kwace mun fi karfin dai mu bi ka hannu mu roko mun fi karfin ko mu yi zalunci mu ce ba fila duk ba fila da ke sakkwato aka ce kawo aka ce ai ba a rasa nono a rugga ba haka bane ba ka tambale za ta dama firar muhammadu bello ta ce muhammadu bello firar ba nono a dama ya za a yi sarkin musulmi za a dama firarsa ba nono ba bohol ba fiye wata ruwan rijiya ne sai ce mai ka tambali in babu nono a sha da ruwa yadda abin ya zo kenan yau in babu nono yau sarkin musulmi zai sha faransa da ruwa kadai ba a yi damun kyale moda kyale moda eh, wata fara ce sai wadda isa ba a sa ruwa da ludai ake da nono ake dama ta abata in ka sha tun safi sai ka kai yamma ji jiki eh kana iya yawo ko sai masu hali ba eh mu da kai ka samu biyo wata ka dan sha sai ka gode ma Allah babu as-sadaqatu la tahillu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam babu ne zo da sadaka bata halatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya cin sadaka قال اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا عبد الواحد بن واصل قال حدثنا حدثنا بازو بن حكيم عن ابيه عن جده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء سأل عنه أهدية أم صدقة منذ الله صلى الله عليه وسلم أن كان مسا أبو سيتي ولن كيوتاتي كو صدقة fa in kila sadaqatu lam yaqul kun ce ai sadaka aka kawo manzo Allah komin yunwa sai a hakura wa in kila hadiya basata yana kun ce ai kyauta ne sai manzo Allah ya mika hannu sai karba babu idza tahawwalat sadaqa babin da yazo da wanda ba sa cin sadaka in sadakar ta canza ta zama kyauta fa eh za mu ji ko za su ci za mu ji قال اخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا باز بن اسد قال حدثنا شعبه قال حدثنا الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه انها ارادت ان تشتري بريره فتؤتقها بريره لان عائشه تنا سدسيتا تانتاتا وانهم تركوا وراءها وان ذا سير da ita sai suka nemi abu biyu su sayar da ita su karbi kuɗi kuma wala walicinta wala ta zama kuma nasu fa zakara zalika ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa kala ishtariha wa atiqaha fa inna wala liman ataka jama zal je ki saita ki yanta ai walici da wanda sai yanta ne ba nasu bane sun karbi kuɗi kuma su zo suna rike da hakkinta wa khayyarat hina utiqat sai da aka yanta aka aka ce aka bata zabi tace za ta saurara wannan aisha وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل هذا بما تصدق به على بريرة وترى من الله نزولي شيء أكا كاو مسا ناما أكا تي ولا ناما فصدق أكا كاو مبريرة فقال سيما الله صلى الله عليه وسلم هو laha sadaqatun wala na hadiya ai wannan naman barira ita sadaka aka kawo mata amma mu barira ai kyauta ta babu wa kana zawjuha hurran mijinta ɗane ina ma na wannan magana sai ba za a ita bari na ita ka ba sadaka amma mu ai ba sadaka ta ba kyauta ta ba kenan ashe ba kowane lokaci halarci da haramci ke ta'allaka da zatin abu ba da a ce kowane lokaci ke ta'allaka da zatin abu na balle guda guda ɗaya daya aka ba ta sadaka da ta ɗauko ta ba su kyauta sai halarta su ci kyauta amma wannan abin shi ne ɗaya ɗaya ke sa ba kowa lokaci haramci ke ta'allaka da zatin abuwa hanyar da abu ya fito an fahimta babu shira'i sadaka lokaci ya lokaci ya ci da ko? eh? ai karasa babu shira'i sadaka babu shira'u sadaka babin da yazo ka ba mutum sadaka ko zakkan rakumi ko sa ko menene sai kuma ga yana sayarwa kaga abin kuma zai za a sayar da arha sai ka ce baraka sai kuma ka dawo da shi gida قال اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر يقول حملت على فرس في سبيل الله عز وجل فاضعه الذي كان عنده واردت ان ابتاعه منه وظننت انه دون ان بشر بكم ba za a yi a gurguje ba zura hadisi daya ko biyu ko kai kare ko babu damuwa wancan sati muka so mu karasa kuma allah ya rike mu da اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم sai bayan wannan magana ta jima sai ji ta wannan